بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذا متاشد الرسينة أريد أشرن أتكن كراتمو نا ألفية, ألفية الحديث تا الإمام السيوطي دا شرح تا منهج ذوي النظر yau za mu tashi sabon babi shine babin ah, muktalaful hadith daga cikin an din ulumul hadith da muke karatun su yau 27 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1444 23 ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya a ah, baiti na 635 ko hmm. na'am بسم الله <clears throat> الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد سيقول المصنف رحمه الله مختلف الحديث نعم مختلف الحديث wato hadisai waɗanda suke ma'anoninsu suke cin karo da juna a zahiri wato hadisai da suka saba ma juna a zahiri a tunda sabawar ba fi nafsul amr bane tunda in tunda Allah ta'ala ya ce walau kana min indi ghairi llahi wajadu fihi ikhtilafan kathira to wannan ya akan alqur'ani hatta akan hadisi ma duk abin da ya tabbata cewa magana annab sallallahu alaihi wasallam ce to babu tufka da warwara ba cin karo da juna sai dai a zahiri amma a hakika babu to shi yasa take kayyadewa da cewa wato a ikhtilaful madlul fi zahir kamar yadda suyuti yace ay ikhtilafu madlulihi zahiran shine ma'anan muktalaful hadith din sabanin abinda wato a hadisan suke nunawa a zahiri kuma yana daga cikin nau'i na ilimin hadisi da yake muhimmin gaske tunda an ware littafai a kansa dukkan na kamar da suyuti ya ce ya faru ilaihi jami'u isi min al'ulama dukkan ɓangarorin malamai suna buƙatarsa wa inna ma yakmulu lil qiyami bihi man kana imaman jami'an li a al hadisi wal ba wanda yake iya kammala sanin wannan fanni sai wanda yake ya hada fannin ilimin hadisi da ilimin sikihu a ga'isan alal ma'ani a addaqiqa mai kutsawa mai nutso a cikin ma'anoni waɗanda suke wato masu rintsi shine zai iya yi wato ba ta arzul adilla ba arzul madlulat dai eh, kaga hadisi ya ce kaga hadisi kamar zahirin su sun ci karo da juna kai fa ya zaka jin hmm, tsakanin su hmm. yaya ya abin zai to menene mal'amal hmm. tun daga shi to abu ne ya zo kamar kissa ce guda daya amma wannan ya faɗi saɓanin wannan yaya za ka yi ya za ka yi da irin wannan mm, mm. Eh, za mu ga misalan a yadda za a kakkawo na awwalu man sannafa fil mukhtalifi الشافعي فكن بذا النوع حفي نعم يتي أول من صنفه farkon وند أول من صنف في المختلف a shafi'i farkon wanda ya yi tasnifi ya rubutu a cikin al-mukhtalif ai mukhtaliful hadith a shafi'i imamuna a shafi'i shine farkon wanda ya yi tasnifi a wannan fanni ya rubuta littafinsa ikhtilaful hadith fakun bi hadha an-naw'i shafii fakun bi hadha an-naw'i hafi dan haka ka zamanto wato mai masani wato mai kula mai isa matuƙa wajen binciken ilimin wannan nau'i ah, alhafi ya ce da kamar yadda za mu gani shine wato allazi ya ta'allamu bi istiqsa wal mula fi su'alihi wal mulih al mulih fi su'alihi eh yasalunka annaka hafiyun anha eh, innahu kana to amma kuma kaga innahu kana bi hafiya to amma shi kuma wannan bil aks hmm. Mm. walam akun bi du'a'i rabbi wannan na'am innahu kana bi hafiya ya sa'alun daga ka annaka hafiyun ana shi da wannan ma'anar ai ka annaka mulihun kamar kai mai namci ne akan tambayar to alhafi mai naci wajen neman ilimin fannin ka zamanto mai naci wajen neman saninsa eh, na'am a farkon wanda ya yi magana ta ilimi na wannan shi ne mafhasinsa shi ne nau'i na attasi wal arba'in da tara farkon wanda ya yi magana kuma ya yi rubutu a cikin al-muktalif wato muktaliful hadis shi ne imamuna a shafi'i Allah ta'ala ya yadda da shi ya rubuta littafin ikhtilaful hadis sai dai shi bai yi niyyar ya isti'abinsa ba wato ya tattara dukkan hadisan da suka samu wannan zahirin ta'aruf din bal ya ambaci wato waɗansu waɗansu waɗanda aka tattara ya ambace su ne don ya yi tambihi akan hanyar yin yadda za a daidaita ma'anoni tsakanin waɗannan saɓanin hadisan sannan ibn qutayba ad wari ya rubuta shi ma littafin sa Muktalaful Hadis. فأتى فيه بأشياء تأويل مختلف في الحديث yazo da abubuwa kyawawa da kuma waɗansu abubuwa wanda suke ba kyawawa ba saboda akwai takallufi to nan dai kasura fiha ba'uhu eh wato wato isassa ta gaza ya kasa kaiwa alba shine ah, budewar hannu budewar jiki wato ya kasa kaiwa ya zuwa gare su saboda waɗansu daga cikin littattafan sun zamanto sun fi dacewa kuma sun fi ƙarfi daga gare shi ya bar mafiya yawan hadisan da aka samu saɓani ɗin a tsakankaninsu sannan imam ibn jarir at-tabari shi ma ya tasnifi akan wannan fannin wattahawi da kuma abin nan imam at-tahawi al-hanafi ya rubuta littafinsa mushkil al-asar wa huwa matbu na ibn qutayba ma matbu yana nan da waninsu fa kun ayyuhal muhaddith to ya kai ya kai mai a malamin hadisi wannan na na tsabari tahzibul asar ne yana abin da yake nufi kenan da shi littafin tahzibul asar na ne mamaki wani littafi a tsabari ya rubuta a muktalafin hadis tahzib al-asar na'am تاويل مختلف الحديث نعم نعم وكن أيها المحدث بذا النوع المسمى بمختلف الحديث to ya kai malamin hadisi mai shagaltuwa da ilimin hadisi ka zamanto ka wato ka kasance da wannan nau'i wanda ake ba shi suna muktalafil hadis hafi wato ka zamanto cewa wato mai nacin binciken neman saninsa eh, ya yi waƙafi a lugati rabi'a tunda ai kaga habaru kana ne maimakon hafiyan sai ya ce hafi a lugati rabi'a eh. ai masani mai isa wato mai isa matuƙa wajen bincike a cikinsa. ya ce ma'anar ya faɗa a cikin alkamus wazaninsa ka gani shi ne masani wanda yake neman sani bistiksa da iyaka wato da isa ga dukkan matsaloli ya kure mai kurewa eh, walmulekha kuma wato mai naci a cikin tambayar eh, harkar ilimin والجمع حفواء جمع حفواء كعلماء كعلماء إيه، حفواء كعل كمر علماء فهو هذا النوع فن مهم جدا فهو مهم وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي إيه. اها ai sai ka karanta mana ko ji na ka ji eh to fa فإنما يسلو فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل نعم يتي فهو مهم شي wannan fanni muhimmi ne wa jami'ul firaqi dukkan wato ƙungiyoyi na malamai fi dini a cikin addini taɓarro lahu tana suna buƙatuwa ya zuwa gare shi fa haƙiƙi don haka wato ka tabbatar da shi a wato ka ambaci wannan fanni ala waje hutta haƙiƙ wa inna ma ya fihi man kamul babu wanda yake wato cancanta da sanin wannan fanni wato sai man kamul wanda ya samu kamala ya cika fiqhan a sanin fiqhu wa aslan da sanin wato ilimin usul wa hadithan da ilimin hadisi wa atamal kuma wato wa atamal fiha ay fa innahu la fa innahu la yushkilu wa atamal ifti'alun min al'amal ay balagha fi tahqiqiha wato yayi mubalaga wajen tabbatar da sanin shine ma'anan wa atamal ifti'al ta'ul mutsawa'a wato yayi aiki har aikin ya zama to ya bi shi yayi to yayi mubalaga wajen tafi na'am mhm ai wannan nau'in fanni ne mai muhimmanci da gaske bal yana daga cikin mafi muhimmancin nau'o'in ilimin hadisi kuma dukkan ɓangarori ai wato jama'o'in wato a tarukan malamai a cikin addini yana to ne ga su firak ɗin malaman hadisi da malaman tafsiri da malaman fiƙihu wato suna bukatuwa ya zuwa gare shi ai ya zuwa ga sanin wannan fanni don haka fa haƙiƙi ka tabbatar da shi wato ka ambaci wannan fanni ta fuskar abin da yake shine tabbas ko kuma ma'ana fa haƙiƙi tabbatar da wannan da dalilinsa domin abin da ake nufi da at-tahqiq in kaje sun ce min ahli at-tahqiq zikirul mas'ala shine ambatan mas'ala ta fuskar da take ita ce tabbas daidai ko kuma tabbatar da ita da dalilin ta wato ma'ano biyu ake ce ake nufin da tahqiq wato tabba ambatan mas'ala ta fuskar da take ita ce daidai tabbas ko kuma ka ambace ta tare da dalilin ta to wannan shine tahqiq Mm, shine a tahqiq Adul Khamsa wani ɗaya daga cikin abubuwa wato guda biyar da suke kewayawa a cikin zancen malamai za ka ji ana cewa tafi ko fahuwa wato alas sahih ko raje ko alas tahqiq mm. waɗansu yi wani daga cikin malamai ya yi nazamin waɗannan abubuwa guda biyar da faɗinsa zikro dalili sammi ta haƙiƙan wa in mhm. mm. mhm. malma'ani wal bayan ruhi ya fi hifata miƙun fa kulli da'iya wa rusun ta abirin bitar fiƙin ilimin وفاق شرع وفاق شرع قل بتوفيق وسين ya ce zikrun dalili ambatan dalili san mi tahqiqan to ka sanya masa suna shi ake ce ma tahqiq wa in ata dalilun dalilu za idan kuma dalilin wannan yazo fa tadqiqun zukin to wannan shi ake sani da cewa tadqiq wato idan yazo idan dalilin idan dalilin ya zo wa mal ma'ani wal bayanu ru'iya fihi fatanmiqu abinda kuma aka yi lura da ma'anoni da bayani wato mutumin da yake iya bayani da kuma iya bayyana ma'ana da to wannan shi ake ce matanmiq hmm. fakun li da'iya kai mun addu'a wa husnu ta'birin iya kuma magana iya zance bitarqiqin shi ana ce masa at-tarqiq ulim da shi ake shi ake sani da tarqiq wifaqa shar'in qul bi tawfiqin wusim dacewa da shari'a shi ce ne masa wannan shi ne cewa at-tawfiq da shi ne ake masa alama <laughs> saboda haka kaga akwai tahqiq da tadqiq da tanmiq da tarqiq da kuma at-tawfiq <laughs> eh. na'am wa yatluhu listasaddi fihi to mhm, wanda kawai yake wato kyautatuwa ga ba ga fuskantar wannan ilimi da tsayawa akan wato magana a kansa wato wanda zai bugi kirji ya shiga cikin zance a kan wannan fanni na muktalaful hadith to shine wanda ya samu kamala ya samu cika ya tumbatsa daga cikin malamai a ilimin fiƙihu wato kamalar ta zuwa ilimin fiƙihu wa aslan da usul da kuma ilimin hadisi kuma ya nutso kuma ya nutso a cikin waɗannan fannoni na ilimi akan ma'anoni waɗanda suke masu rintsi kuma wato ya tabbatar da su فإنه لا يشكل عليه من to domin irin wannan shine wanda yake ba abinda wato zai rikitar masa a cikin wannan fanni ya fil illan nadir sai abinda yake kaɗan matuka shi ma a waɗansu lokuta ba ko yaushe ba eh? <laughs> كان الإمام أبو بكر ابن خزيمة الإمام أبو بكر ابن خزيمة من asalin الناس كلاما فيه ya daga cikin wanda ya fi kowa kyautata zance a kansa yasa na fara rubuta bahas akan manhajuhu fi mukhtalafil hadith daga cikin wanda ake da shi tunda littafin sa din bai cika ba mafqud mu'zamuhu amma juz'i hudu din da ake da shi mutum ya karanta shi musamman daga tarajim din sa daga tarajim ɗinsa ne yake bayanin muktalafin hadis ɗin ya ce ga wani labari ga wani hadisi wanda bai lam inin nazar fihi eh, <laughs> wanda bai mai da hankali akan kan tsokaci da ya dace a cikinsa ba yake tsammanin cewa ya ci karo da wani hadisi shi ibnu kuzaima sahibul sahib eh na'am bai rubutu akan muktalafin hadis ba babu ba shi da littafi amma yana daga cikin da suka fi kowa yin zance a kai don yana cewa ka kawo min hadisi guda biyu da suka ci karo da juna ni kuma zan nuna maka ba su ci karo da juna ba na cewa ba wani hadisi da za a kawo masa da za a ce sun ci karo da juna face ya ya bayyana ya yi taufiki tsakaninsu a ai shi ne ai muktalaful ai shi ne ai jam'in tunda ai muktalaful hadis din wato hadisan da suka ci karo da juna akwai su a zahiri to amma wannan zahirin da bayani sai ya kau sai ka gane ba su saba ba mm. na'am hatta kala har sai da shi ibnu kuzaima ya ce. ni ban san akwai hadisi guda biyu waɗanda suke ingantattu kuma suka zamanto suna yin tufka da warwara da juna ba sun ci karo da juna wanda duk yake da wani abu daga cikin wannan to ya zo min da su hadisan ni kuma in daidaita masa tsakanin su eh, kalubale ne tajuddin subki ce, yana nufi duk wanda yake a wajensa akwai abin da yake tsammanin akwai cin karo da juna tsakaninsu to ya zo da shi sai husbani domin har sai domin in bayyana masa kuskurensa a cikin abin da yake tsammani eh, amma in ko ba haka ba ta yaya za a yi ka daidaita tsakanin abubuwa da suke da wato cin karo da juna a hakika tunda ai an ka'ida ce abdullahi la yajtami'an eh, babu yadda za a yi abubuwan da suke sun ci karo da juna ta kowane fuska ya zama to sun haɗu eh, yana sharhi ne shi ta tajuddin sulki wato yana cewa abin da yake nufi ba yana nufin hakikatan a zo masa da hadisai da suka ci karo da juna fil hakika ba ya daidaita a'a yake cewa in aka zo masa da shi zai nuna ma wanda ya ce hadisan nan sun ci karo da juna cewa kuskure ya yi a cikin tsammaninsa eh, a tunaninsa ba su ci karo da juna ba abinda kawai yake sanya wannan zato din wato saboda tawaya ne a cikin fahimta ko kuma a cikin isnadi watakila hadisi ne wanda yake bai inganta ba ka ce ya ci karo da hadisi wanda yake inganta to ai kaga babu cin karo tsakanin sahihi da da'ifi wala yi wuta da mita'ayin tilkal mudda tilkal jiha fafham wala ko kuma shi dai al mai yin husband din wala ya tadi eh to mu a tamu ai ya hata didin zai fitin da shi a kansa yake bayani mai wannan husbanin hmm. <laughs> eh, wala ya hada dili ta ayyini tilkal jiha shi kuma ya zama to mai wannan husbanin baya shiryuwa ya zuwa ga ta'ayinin wannan jihar wato ta ta cewa babu ta'aruf hmm. fafham ka fahimci wannan wahuwa ai وهو حديث قد فالجمع لا وهو حديث قد shine abinda ake nufi da muktalaful hadith wa shine hadisi qad abahu akharu wani hadisin daban ya ƙi shi ma'ana bai yadda da shi ba faljam'u to yin jam'i wato a tattaro tsakanin ma'anonin hadisan guda biyu ya zamanto sun haɗu akan ma'ana ɗaya in amkana idan ya zamanto ya yiwu wato za a iya yi la yunafiru to baya wato baya koruwa wato baya tafiya ya nisa eh, wato ma'ana jam'i za a so mai tukuna mm. Wahuwa, shi wannan nau'i da aka bashi suna da muktalafin hadith shi ne hadisi wanda wani hadisin daban ya ci karo da shi shi ma wannan wancan hadisin tamkarsa ne Shi ne wato da cewar hadisai guda biyu su zo masu cin karo da juna a ma'ana a zahiri to hadisi wanda yake abin karba karbabbe idan aka cika in aka samu abin da ya ci karo da shi to wannan yana da halaye Ima ya kuna mu'arifu maqbulan mislahu ko dai to ko dai hadisin da ya ci karo da shi shi ma hadisi ne karbabbe kamar sa ko kuma hadisi ne mardut. ko eh, mhm. fasani wanda yake mardud abin wato rashin karɓarsa la asarar ba shi da tasiri tunda ba za abin da yake karɓaɓɓe ba za ka zo ka ce wani wanda yake ba karɓaɓɓe ba ya ci karo da shi hmm. shi wanda ya ci karo da shi din tunda mardud ne aslan ma ba wujudu eh, wujuduhu wa adamuhu sawa domin ƙaƙƙarfa wato cin karon wato sabanin mai rauni baya yin baya tasiri a kansa to idan kuma wato mu'arabar cin karon ya zamanto da abin da yake kwatankwacinsa ne to wannan kuma yana shi ma yana da halaye guda biyu ko dai za a iya yin jam'i wato a daidaita tsakanin ma'anonin su su biyu ko da kuwa da takallufi wato da ɗauka wato da kallafa ma kai dole sai an yi jam'i ko kuma ba za a iya yin jam'i ba to don haka yin jam'i tsakanin abinda hadisai guda biyu suke nunawa waɗanda suke masu cin karo da juna a zahiri idan ya yiwu ba tare da yin abu wanda yake za a ce wannan taklifi ne wanda ake kallafa ma kai har a fita daga daidai ba shi ne fita daga tafarkin daidai alhafiz ibn hajar ya ce domin duk wanda ya zamanto ana kallafa ma kai har a fita daga tafarkin daidai to duk wanda yake jayayya da fuskar jam'in da aka yi yana da daman ya raddun wannan in shi da yadda ba sai ya tafiya zuwa ga abin da yake bayansa daga cikin darajoji tunda ai daraja ce jam'i sannan sannan a a sannan tarjihi karshen maganar hafiz kenan وهو أزيد من التكلف shi a ta'assuf asbiyadu min at-takalluf ya fi takallufi tsanani kamar la yakhfa kamar inda baya bayyana kamar abinda baya buya fala yunafiru fala yunafiru mhm. ai la yasruku al-jam'a bainahuma wato ba zai bar yin jam'i tsakanin su ba wala yusaru ila ta'aru. ba zai koma ya zuwa ga cin karo da juna ba ko kuma annasko bal wajibi shine ya aiki da dukkan hadisan wato kai aiki da hadisan ga baki daya ya zamanto ya ayyana eh. wannan duk halin shine matakin farko in amkanal jam wato idan hadisin ya zo makbul kuma sai wani hadisi ya zo ya yi da shi to sai ka duba wannan hadisin da ya zo shi ma makubuli ne kamar sa ko mardud ne in mardud ne kaga shi kenan wannan ba ka da sauran magana kana nan da hadisin ka makubul ba abin da ya masa mu'araba inda ko wanda ya masa mu'araba ya ci karo da shi makbul ne kamar sa to sai ka duba za ka iya yin jam'i tsakanin hadisan ya zama to kayi aiki da kowanne daga cikinsu wato a samu hali a samu fahimta ma'ana wadda za ta hada ma'anonin tare in zai yiwu to wannan shi ne abin domin wannan ya nuna cewa za ka yi aiki da dukkan hadisan su su biyu to in ba zai yiwu ba kuma haka to shine sai a tafi kuma ya zuwa ga martaba da ta zo daga baya misaluhu fil ahkam na'am ka matni wa matni sirra mhm. a mun kare a yanzu zai shiga misaluhu a ahkam a ai daga nan ne misaluhu a ahkam yana da alaka da kamacin ne ɗan so mu yanzu ya daidai mu karanta baitin kamacin la adwa wa matni sirra fa zaka littafi wa zalistigra wa qila bal saddu zari'atin wa saddu zari'atin wa man يقول مخصوص بهذا ما وهل نعم يتي كمتن لا أدوى ومتن فرا فذاك للطبع وذا للاستقراء wato misalin shine kamar matanin hadisin la adwa wala tiyara wala hamata wala safar da kuma hadisin firra min al-majzum firaraka min al-asad kaga wannan yace la adwa babu wato intikali babu wato ɗaukar cuta yaɗuwar cuta daga mai cuta zuwa ga waninsa babu wannan kuma da hadisin da ya ce ka gudu daga wanda yake da cutar aljuzam wato ka gudu daga cutarsa ka gudu daga reshi kamar da za ka gudu daga zaki to kaga wannan zahirinsa akwai ta'aro wannan an ce babu wannan babu intikalin cuta daga wannan zuwa wannan nan kuma an ce wanda yake da cutar ka gudu daga gare shi eh? to kaga zahiri akwai ta'aru. Mm. to wannan kaga shi wannan muktalaful hadith ne shine kamar abin da yake duna meye muktalaful hadith din to sai ya suka yi jam'i sai suka ce fa zaka tab'i can adwa da aka ce adwa ai litab'i a bisa ɗabi'ar wato cuta babu cutar da take intikali da kashin kanta ba da ikon Allah ba da izinin Allah ba daga wanda yake da ita zuwa ga wanda bai kamu da ita ba a babu wannan waza shi kuma na biyun firra listiqra saboda wato tabbatar da shari'a wato istiqra waza ka lil istiqra ai wato wannan saboda al-istiqra mai ma'ana at-tatabbu wato an bibiya aka ga haka din ne saboda haka akwai akwai intiqal din amma ba da ɗabi'ar su ba da izinin Allah hmm. saboda haka kaga kenan kayi jami'i ka tabbatar da adwa amma aduwar da ka tabbatar da ita ba ita ce wadda waɗansu marasa imani suke ɗauka ba kan cewa ita cutar da kashin kanta take yaduwa take da tasiri na'am eh, misalin wannan muktalaful hadith a cikin hukunce-hukunce kamar hadisin idan lam yahmilul idan ruwa ya kai kulla guda biyu mm, wato randa za a ce ai tafi karfin randa tulun masar eh? randa ya tafi tulu tafi tulu shi fa kulla fa kamar tanki ne kamar tanki ne mita mita ɗaya a a a a mita lita dubu kenan ko? mita a cubic mita 1 cubic mita lita nawa kenan dubu kenan ita ce kulla ya fi karfin tulu ya fi karfin randa haka dai haka ta eh. <laughs> ma turanci ne <laughs> na'am lam ya hamilu khabath ruwa idan ya kai kulla guda biyu to ba zai dauki dauda ba tare da hadisin Allah ya halicci ruwa tahuran mai tsarki mai tsarkakewa ba abin da yake la yunajjisuhu hushai domin ya ƙara mana shai daga lafazin hadisin la yunajjisuhu hushai ba abin da yake sanya masa na jasa <laughs> shi ma na san akwai ne shi yasa ya san zai yi gyaran ne shi yasa ya yi shiru <laughs> <laughs> sai abin da ya jirkita ɗanɗanonsa ko launinsa ko eh, warinsa domin zahirin hadisin farko ya nuna cewa ƙullatai ne wato randuna manyan randuna guda biyu masu tsarki ne ruwan ya jirkita ko bi jirkita ba zahirin na biyu kuma Shi ne wanda yake bai jirkita ba to shi ne yake da tsarki ko kulla biyu ne ko randa biyu ce ko kasa da haka to ta fuskar jam'i shine aka yi tafsisin umumin kowane daga cikinsu da ɗaya saboda haka aka ce idan balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath wannan umum ne mm, sai dai idan an samu ta tagayyur shi kuma wannan halakal ma'u tsahuran layu na hu shayin a illa ma gayyara fa'amahu a launahu aw rihahu shi kuma da sai a yi umumin ina umumin yake dukkan ruwa sai a yi tafisinsa da idan balagal kullatai خلق الماء طهورا hadisin bi'ir buza'a ne ai hadisin bi'ir ai shine na idza balagha wa fi ghair to a kuma cikin abin da ya danganta ba mai alaka da ahkam ba hukunce hukunce kamar matanin hadisin hadisin la adawa wala tiyara wannan hadisin muslim ya ruwaito shi da waninsa daga hadisin jabir ibn abdullahi wa adawa al'ida ita adawa suna ne na al'ida wato ketarewa al'ida nam al'ida a cikin annihaya fi gharibin fi gharibin afar yace a'dahu da'u i'da'an wato cuta hmm, cuta ta wato cuta ta harbe shi harbi hmm. ma'anarsa shine irin kwatankwacin abin da ya samu ma'abucin cuta shi ma ya same shi da kuma hadisin sirra min al-majzumi firaraka min asad ka gudu daga wanda yake mai cutar aljuzam shine kuturta din kuturta ba mai tsatsa mai yanyanke hannu ko mm. firaraka min al-asad inda zaka gudu daga wato zaki zahirin waɗannan hadisai kaga cin karo da juna ne domin na farkon yana nuni akan koruwar wato harbuwar wani da cuta mutlaƙan ba tare da wani kaidi ba shi kuma na biyun yana nuna tabbatuwar wato harbuwar wani da cutar wani wanda yake wanda aka karfafa shi da umarni umarni wanda yake yankakke wanda ake kamanta shi da abin da yake tilas wajibi hakanan ma da ma'anar wannan hadisin hadisin mumribun eh, ala musih mm. wato kada wato raƙumi wanda yake mara lafiya kar a kangaro da shi wajen shan ruwa a wajen waɗanda suke masu lafiya mm. don kare harbe su mm. waɗanda talakar ulama ofi wajen bai na kuma masali to malamai sun ɗauki hanyoyi wajen fuskar tara daidaita ma'anonin hadisan guda biyu hanyoyi daban-daban waɗansu jama'a na malamai suka ce daga cikinsu akwai abu amur ibn Sala. shi wancan hadisin nan na farko wato korewa ne na al'adwa wato yaduwar cuta littabi da ɗabi'a wato daga ɗabi'ar cutar cewa ita ɗabi'ar ta ce take sanya haka wato kenan kaga ɗabi'ar ta ai in ta zo in dai an samu cutar to dole sai ta yi intikali saboda haka haka ɗabi'ar ta take mm. to wannan shine hadisin yake korewa shi kuma hadisin na biyu da wato istiqra'i tatabbu'i wato tatabbi'i ya tabbatar da kan cewa ana yin wannan bayanin wannan waɗannan cututtuka shine cewa waɗannan cututtuka la tu'di dan a'ada ne ko man a'ada al-awwal eh, la tu'di bi tab'iha bata bata harbin waɗansu wato bata yin harbi da kanta da ɗabi'arta hmm. walakin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala muqabata al-marid biha lit-sahih sababan li'ida'ihi maradahu sai dai Allah ya sanya cakuduwar mara lafiya da wannan cutar idan ya cakudu da mai lafiya wannan sababi ne da zai harbi a wato mai lafiyan da wannan rashin lafiyar tasa eh, zai kamu da wannan rashin lafiyar tasa hmm. to sannan wannan zai iya zamantowa ya saba daga sababin nasa tunda in aka samu sabab ai ba lallai ne dole a samu musabbab ba don za a iya samun sabab kuma a samu musabbab din yayi takallufi Eh. kamar yadda yake a cikin sauran asbab din mm. a cikin hadisi na farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore abinda jahili ya kasance yana itikadi da shi na cewa wannan cutar tana wato yaduwa ne da ɗabi'arta don haka ne ma sai ya ce to waye ya harbu na farkon a na biyun kuma ya sanar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wancan ya zama to shi ne sababi na wancan ya tsoratar daga wato cutarwa wanda wato a lokacin nan wato samuwar wannan cutar wato tana yawan samuwa yayin samuwar a wannan aikin mm, da yayin samuwar yayin samuwarsa amma yana yin wannan ne da aikin Allah ta'ala mm. ba da ɗabi'a ba to kaga waje hurjam ike nan mm. waƙila bal saddu zari'atin wa man ya ƙulu sun bi haza ma wa han waƙila a ƙauli na biyu wajen jam'i tsakanin waɗannan hadisan sai aka ce a ai wannan saddu a ne wato toshe kafar da za ta kai ya zuwa ga ɓarna ne wa man yaqulu wanda kuma yace maksusun bi hadha wannan wato an yi tafsisin la'adwa da wannan kan cewa la'adwa sai dai a cikin aljuzam ita wannan akwai adwa wani ya faɗi haka to shi wannan wanda ya faɗi wannan ƙaunin ma wahan wato bai yi rauni ba wato dukkan dai fuskokin jam'i ɗin ne malamai suka bi domin su yi wanda zai nuna maka kan cewa matsalar ce ijtihadiyya Hmm. na'am waƙila aka ce ma'ana alhafiz ibn hajar ya ambata a sharhinsa na nukbatul fikir bal abin da ya fi dacewa wajen jam'i tsakanin waɗannan hadisai guda biyu shine sai a ce korewarsa da sallallahu alaihi wasallam ya yi ga ita al'adwa yana nan ala umumihi cewa babu adwa ko bi tsab'i ne ko bi gairi tsab'i am ne kuma gashi ya inganta magana annab sallallahu alaihi wasallam ta inganta la shay'un shay'an A wani abu baya harbar wani abu wato da cutarwa da kuma fadin sa ga wanda wato yayi mu'arada da shi wato ya da cewa wato a raƙumi mai kazuwa yana kasancewa a cikin raƙuma masu lafiya ya cakuɗa da su sai ya zama to su ma sun samu kazuwa ya yi masa raddi da fadinsa to shi na farkon da yake da kazuwar waye ya harbe shi yana nufi cewa Allah tabaraka wata'ala shine ya farar da samuwar cutar a cikin na biyun ma kamar yadda ya farar da shi a cikin na farkon amma umarni da aka ce a gudu daga wanda yake da cutar kuturta wannan saddu zari'a ne toshe kafar barna ce domin kada a dace ga mutumin da wato wani abu na wannan cutar kuturtar za ta zo ta cakuɗa da shi wadda bisa abin da Allah ya kaddaro masa tun daga farko ba da wannan harbin cutar wanda aka kore ba sai ya tsammanin cewa wannan saboda cakuduwarsa ne da wanda yake da cutar ya itikadin cewa wato harbin cuta wannan ingantacce ne yana tabbata sai ya afka a cikin takura da damuwa fa umira sai aka umarce shi da nisantar wannan don wato don a toshe abin da zai kawo wannan wato mummunan tunani da wannan barna Allah ne mafi sani. wa man kolo daga cikin malamai kuma wanda yake faɗi a wajen a fuskar wato daidaita ma'anoni tsakaninsu shi ne alƙazi abubakar albaƙilla ne cewa ita adwa nan wato a yaɗuwar cuta da ƙashin kanta an keɓan ita keɓanta ne da wannan cutar ta kuturta ma nan. ma wanda ya ke ta mawahan wannan ma din nafiya ce mawahan ai bai yi rauni ba ai gairu ba ifin ba mai rauni ba ne ibara da ta zo kama a cikin tadribin rawi shine daga alƙaɗi albaƙillani cewa tabbatar da wato al'aduwa wato harbin cuta a cikin cutar kuturta da makamancinta an yi tafsisinsa daga wato umumin korewar adwa sai zamanto ma'anar faɗinsa sallallahu alaihi wasallam la adwa babu harbin cuta sai dai daga cikin kuturta da abin da ya kama da shi kamar dai ya ce ne la لا shay'a شيء شيئا لا يؤدي شيء شيئا وانا ابو بايا حرب wani اها الا بما wani تبييني lahu annahu يؤدي sai dai a cikin abinda wato bayani na gare shi cewa yana yin adwa yana harbi bayani na ya gabata da kansa sai zamanto wannan wato am ne makhsus mm. aka kuma ce cewa umarnin da aka yi kan wato a guje ma wanda yake da cutar kuturta wato yin izina ne da wato tunanin shi wanda yake da wannan cutar ta kuturta domin idan ya ga wanda yake lafiyayye to sai musibarsa ta girmama kuma da na saninsa wato jin cewa yaya aka yi a wannan ya same shi sai ya daɗa ƙaruwa kuma mu shi imamu suyuti ya karfafa wannan ma'ana da hadisin da ya zo kada ku dawwamar da kallo ya zuwa ga tsokaci ya zuwa ga waɗanda suke da cutar kuturta domin shi wani ɗauke shi akan wannan ma'ana wato zai sanya masa ya rinka jin ba daɗi na'am kuma aka ce zai wajen jam'in abinda aka kore lil itiqad da kai itikadi cewa akwai adwa shi kuma al'amru bil umarni da aka ce ka gudu bil a aikace amma itikadi karka dauka gudun na karka dauka akwai wannan addu'a din amma kuma bil an ce ka an ce ka ka gudu daga gare shi wato a aikace wato an umar shari'a ce tace maka kai haka eh ha wa tawakkal wato ka gudu amma kai itikadin cewa ba gudun naka ne zai hana maka ba tunda ita ba ta yi da ɗabi'arta waɗansu kuma suka ce umarnin da aka ce a gudu ga masu raunin imani ne don haka ne aka keɓantar da shi ga wanda ake zance da shi amma masu kamala a cikin tawakkali babu komai sai su zo su yi domin ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci tare da mai cutar kuturta ya ce fiƙatan billahi wa tawakkulan alaihi abu dawud ya ruwaito shi da Allah bar mu ga matsayin wannan hadisi eh a to ai daga cikin suna to a cikin sunan abi dawud din eh. <laughs> ko <laughs> kana za a sami ɗan haya daga gida suka gida ya kai ya kai suka kawo kusu ko ba gidan ya zo da to babu ma ja'a fil akli ma al majzum a cikin ni sai na tirmidhi na gani حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن الفضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه ضعيف آه ابن ماجه ثم ضعيف سنن أبي داود حكني هذا شيخ آه، مفضل ابن فضالة هذا شيخ بصري والمفضل ابن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر روى شعب هذا الحديث عن حبيب الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أشبه عندي وأصح الاختلاف في الرفع والوقف نيكنا نعم شكرا تمت آنكو نعم mun gama da misalin aljam to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik